ala risala yadda ya sanya mata suna ta'alimul muta'allim tariqul ta'allim ma'ana eh, koyan mai koyo akan hanyar koyarwa to wannan malami ya kokari sosai ya nuna mana shi ɗalibi idan zai koyi karatu ga hanyoyin da ya kamata ya bi allah ya saka mashi da alkhairi kuma ina ganin bai gaza haka duk wanda yake neman ya sami ilimi ya bi wa'innan hanyoyin to insha Allah za ka ga kai ga gaci har shi yasa ma a can gaba za ka ji na ce alala nalil ilma illa bi sittatin sa'un bi ka amma jamu'iha bi bayani zaka'un wa hirsun wasu wa balgatun wa irshadi ustazin wa dole zamani Allahu akbar malam yake cewa ba za ka taba samun ilimi ba sai ka hada abubuwa guda shida zaka'un ka hada kwalwa zaka'un wa hirsun da kwadaye zaka zaka'un wa hirsun wasu da haƙuri wasu baru wa bulgatin da kuma guziri wa irshadi ustazin da nunin malami wa ɗulin zamani kuma ka ɗauki lokaci kaga wa'innan abubuwa guda shida da malam ya magana abubuwa ne masu mahimmanci in ka ɗauki kowane ɗaya in ka rasa ɗaya daga cikin wa'innan rukunan shida za ga dole ko ka sami ilimin za ga yana da kusuri dole ne ka samu kana da kwakwalwa kana da kuma kwaɗayin ilimin kuma kana da guziri kuma ka ɗauki lokaci kuma ka yi haƙuri ka samu malami dole ne to Allah ya saka mashi da alheri irin wannan irshadati da yake na akan ɗalibi na neman ilimi da yake nuna nuni mashi to malam sai ya fara da godiya ga Allah subhanahu wata'ala yake cewa alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki allazi faddala bani adama bi ilmi wal amali ala jami'il alim shine wannan allan da ya fifita ɗan adam wani akan ilimi da aiki akan dukkan mene halitta duk wani halitta allah subhanahu wata'ala ya fifita mutum a kansa da halittar da allah ke bai taɓa yin kamar ɗan adam ba shi yasa allah ya ke ta walaƙar karramna bani adama wasu salatu ala muhammadin sayyidina